Allah ka tsare min mijina daga dukkan wani sharri ubangiji Allah ka sa daga yanzu mu yi ta gaba gaba har gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ba na ku kowa son idan ki a cikin aljanna kamar yadda muke tare da ke anan mu zauna da ke a cikin aljanna na gane wayon lada ne baka son samu ungo akwai na juna gaskiya wannan wankan naki wallahi sai na ji kamar kan na fita a gidan nan zauna kawai ne ta kallon don haka ina son kasancewa namiji fa ba uba bane wani ina za ku je ne na duk kun saka matsatsan kaya kuma da gele ina laifin ma ku saka hijabi ce mana kawai karuwai masu zaman kansu ki ya kwanta tabbas ko in banda ke aisha ni aibin wannan shigar tamu kama fa da masu zaman kansu kuka yi ke karki kuskure ki tofa wani abu wata kalma ta Allah ne akan ƴaƴana don haka kai ba ubana bane da zaka dinga bani command inda kake so but i have all the rights ki min biyayya kuma dole dole ki ki min abin da nake so a rayuwa ina son ka sani a gidan nan baka kai matsayin da zaka ce min sai abin da ka gindaya a gidan nan zan maka ba malama menene hakuri sai hakuri abu ne wanda ya kamata a ce dan adam ya wadatu da shi ni kan ban san shi ba ina so ki kwashe su da Allah ki wanke musu da kyau kin ji duk shi man din unguwan nan sai ka ce ni jakar ka ce da zaka ce in maka wanki da guga washman fa ka ce to in haka ne in auro man mana salma salma wannan irin wulaƙanci ne abdul haka kawai ka zo ka hau birkita ni ina wuce canza in na yi kuyo amsawa amma har yanzu da yare da ya kamata ku sani hakan bai dace ga addinin musulunci to sabon salo ke kike gaba da mu ko mu muke gaba da ke ya dai kamata ku gane tun kan duniya ta daina yi da ku ita kuma wannan da ta tafi tsomo tsomo wai ita Allah ta ta ita haka ya kamata a ce sirri yau ya fara shiga tsakanin na da ke kin gani ina so mun more abinda wacce ba ta mun kin gani yanzu ke nake so ki fara mun ji daɗin rayuwa amma ina ka kama mana ɗakin ne gidan sirri kenan amma fa ka san me damu akwai wata damuwa ne kuma ni fa bana harka direct wannan ai bana rabuwa da wannan ne. kala duk ran da muke tare ko mhm. in ji hannuna na baya ne daga yau mm. ki dinga shafa za ki dinga ji na shi ke ma me ya faru mai ya sake ya sake ki ke eh, sake nawa ya miki <laughs> ai ne ba ne. ki sashi Umma oh ki tashi. Umma oh dan Allah kai ki mutu ki bar mu. Oh